Jama'a Assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Shirin namu ne zai mayar da hankali zuwa kasar Masar, kasar da yanzu haka kungiyoyin kwallon kafar da suka samu tikitin zuwa gasar za su yi kokarin kare tutar kasar su tare da neman lashe kofin a wannan karon Shirin duniyar wasanni tare da ni Abdullahi Isa. Da mu shirin bari mu gayyato DJ Mugrin mawakin da ya shirya waka ta musamman dangane da wannan gasa da za a soma a yau a kasar Masar. Mugrin, jamuje. بالوني جمعنا جيرانا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالها لا فول كاملة راها واجدة تيكي في الجيب شادي طريق القاهرة هي اللي غتجمعنا سوبر اوني لا بو لا فيكتوار سي لافريك كي غاني ماركو mawaki na musamman da ya shirya waka dangane da wannan gasa ta cin kofin afirka a kasar masar dj Mogren kenan wani abin alfahari shine ƙara yawan ƙungiyoyi da za su fafata da junansu a wannan gasa daga ƙungiyoyi shida shida an cira zuwa ƙungiyoyi ashirin da hudu wanda hakan ya baiwa ƙananan ƙasashe da dama sa'ar zuwa gasar cin kofin afirka na bana kamar da dai hukumar ƙwallon kafar afirka kaf ta tabbatar a rukunin farko rukunin a kenan akwai masar zimbabwe uganda jamhuriyar demokradiyyar congo rukuni na biyu ko rukunin ba akwai najeriya gini madagascar burundi rukuni na uku ko rukunin c akwai senegal algeria kenya tanzania rukuni na hudu ko rukunin da akwai morocco cote d'ivoire south africa afirka ta kudu kenan namibia sai rukuni na biyar akwai tunisia mali mauritania angola sai rukuni na shida akwai kamaru ghana benin da gina biso To kamar yadda yake rubuce a jadawalin Masar mai masaukin baki za ta fafatawa ne da kasar Zimbabwe a kara farko kamar da yadda tarihi ya nuna a shekara ta 2017 shekaru biyu da suka gabata kenan a kasar Gabon kasar kamar ce ta lashe kofin yayin da gasar da aka yi a kasar Equatorial Guinea a shekara ta 2015 kasar Cote d'Ivoire a Afirka ta Kudu a shekara ta 2013 Nigeria a Gabon da Equatorial Guinea shekara ta 2012 Zambia a Angola a shekara ta 2010 Masar a Ghana kuma a shekara ta 2008 2008 Masar, a Masar a shekara ta 2006 Masar, a Tunisia a shekara ta dubu hudu Tunisia, sai gasar da aka yi a Mali a shekara ta dubu biyu kasar Kamaru. Shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. yanzu haka dai tutocin kasashe da suka samu damar halartar wannan gasa ne ke kadawa a cikin filin wasa na kasar ta masar haka zalika a magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa sun so ma nazari tare da mayar da hankali zuwa ga jan kokari na kasashen afirka da suka samu tikitin zuwa wannan gasa a nigeria wasu daga cikin magoya bayan kungiyar super eagle sun bayyana fatan su zuwa wannan kungiya cosmos uje shuku wani dan nigeria ya dasa tutar kasarsa da nufin cewa a wannan karo nigeria za ta lashe wannan kofi eh tutar nan yana gwada ni cikakken dan nigeria kuma ni supporter cop africa wanda za ta haya ranar juma'a saboda shi na sa shi mun shirya ka gani da muke robi kaman ba zai zo ba amma yanzu ya yada zai zo kuma zai yi captain nasu su ta yi ina son shi kuma ina so saura dan wasa ka gane ko ice guda bai zama daji. Bayan Najeriya bari mu je kasar Senegal shi ma Abdullahi Sar wani dan Senegal ya ce nasa karan ba dan tunkiya ba ne. Bon juste pour euh, supporter lalle wadda za ta cutar senegal da na dasa a bakin gidan sai da abinci na na nuni cewa ina goyon bayan senegal 100 bisa ɗari yan senegal da aka sani da le de la teranga za su yi nasara a wannan karan insha allahu kofin senegal za ta lashe shi muna da kwararrun yan wasa na duniya irin su sadio mane wanda ya lashe kofin zakaru na turai na bana ga kalidu kulbali ga ganda gay mai tsaron baya ko difanda da ya shahara a ingila don haka muna da 'yan wasa da za su bambanta dan duma da dan kabewa gai da militar en angleterre mhm. on a plus de, de joueur individuel qui peut faire la, la, la différence là-bas à la CAN inshallah a wannan karan da kasashe da dama sun bukaci 'yan wasan su da ke taka leda a kasashen waje su dawo gida kamar yadda coach muzar ya faɗa mana dalilan kan zan ka ɗauki rukuni na fara a inda ke da kwai rd congo da uwar biki egypt da uganda da zimbabwe in ka ɗauka ka ce egypt ita da yake ita ce mai sauka baki za ta huta da ita rd congo ba sun ga ɗauka ba tarihin balo afirka da egypt da rd congo suke da manyan 'yan balo kuma suke da cikin tarihi dai sun yi rawa a zo a ga a bisa balo yanzu muka zo group b inda karkar burundi wanda yana ta mai da fulla fulla fulla suka tahi aka ɗauki guinea aka ɗauki madagascar aka nigeria sai a ce nigeria duka ta sa experience ba sai in ka ɗauka an ba gine ba da madaska da burundi na tuwan zuwan su na har ne kenan ana ce hili na iya kama su amma har yau da ina ce ma hatara ba sai yau ba da ta shi ma neman yake hudu ka shi a doke shi kenan shi ke sa ka ga wata rana duk wani kasahin da muke ta sai abin ya zuwa ya juye ga duka group sai akwai algeri akwai kenya akwai senegal akwai tanzania ga dauki senegal da algeri yan mondial ne kenan ana ribin nan zasi in ka ɗauki nan group de cote d'ivoire maroc namibia afrique du sud ana iya cewa cote d'ivoire da maroc su za su wuta yanzu an zo group a inda ake zancen angola mali mauritania Ka kaga mali da Tunisie sun yi sauran experience ta mauritania karan ne ko ba gane ba yanzu ka ɗauki benin cameroon ghana guinea biso suka ce cameroon da ghana su za su su aka yi suke da mayan juwan amma a takaitace inda ake samun matsala wata rana eh, manyan kasashen da ke da kuma manyan juyar da manyan juyar suka zo kwancin suke yi kwancin suke paske ko su sun koshi ne suna tamanin babu abin da suke nuna ma duniya yanzu ko ba gane ba shi ke sa gaga wata in an zo sai a ta mamaki wata kasa ta rike ko ta mara ko ta rike kwadiko ko ta rike abu paske can manyan yan balo ne wasu ba sakawa kuma wani wuri suna eh, babu kishi paske yanzu ka ɗauka eh, wanda ya saba balan turai da wuya ya zo afirka inda ba dogon kishi gare shi ba ba sai ba nuburu ma yanzu nan ka ɗauki ƙasashe da yawa kana ikim na son sai a waye gari a ce ƙasa ka ta gaza ciro ma inshora nan kashi ciwo su kan ka ɗauka kulobobin turai duka suna da inshora shi ke sa wata rana wai dan ka a zage ka dan ka a ce kana turai ka zuwa baka da kishin ƙasa sai ka zo amma ba ka ba da ƙahi kawai da kake bada turai tun an ɗauki ayin balo da yawa nan ka diba yanzu na turai lidar champion suke takarawa. inda messi ke yin cristiano ke su ma haka suke buga amma eh sadio mane sala suwa ne amma da an zo ya yi mu ya muna afirka sai ka ce wai su ne ko to abin duka matsalar ke da kwai wata rana in ka lura in ka bincika rashin inshura ɗin na gudun shakawa. a bikin buɗe gasar na yau juma kamar yadda aka ji da farko masar da ke mai masaukin baki za ta kara da zimbabwe a tsawon wata ɗaya kuma za a sha kallo babu abin da za mu iya cewa sai dai mu ce allah ya ba mai rabon sa'a. a dai gefen kuma a cikin wannan makon ne aka rufe karbar takardun takara a hukumar kokowa a jamhuriyar niger dangane da haka muka ji ta bakin abdu hassan wanda ya taba shugabantar hukumar kokowa a niger da kuma ke da kyakkyawar fata zuwa wannan sashe kamar yadda yake shaida mana. a wajen na kasa na yi aiki da mutane masu hannu da shuni kuma sun rada da aiki na dan in mun samu kudin su baki su ne muka yi ba kacin aiki muka sashe duk 'yan Nijar sun gani e shekara fudu da mun ku jagoranci kokowa yadda kokowa yake ta ba ba yi wa a yi bakwai ba yi kokowa a Nijar ba tiwa ne lokacin da muka jagoranci kokowa kuma yanzu mutane wannan sun rada sun ce mini in Allah rada in na samu wannan matsayi za mu koma aiki wanda mun yi za mu yi aiki wanda yayi abin da muka yi can baya bon fata ta ga matasan Nijar ina son kokowa shine kaman yan diba a Nijar shine kaman sport ruwa kuma ni fata ta babba wannan kungiya federation Allah e ba wanda e, zai ci da kokowa zai sa kokowa ki da dan kokowa ko wane ne ni dai abin ne nike fata kuma na tambayi ga Allah Allah e ba wanda zai sa kokowa ne ta rayu wane ne in dai ba ni ne ba kar Allah ya ba in, in wani ne Allah ba shi ni banda in ce a dole sai Abdu a'a ni abin ne nike fata duk Allah ya sa da shine zai kokowa Niger zai ta yi gaba To da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman ma injiniya da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.